Rahoton Hukumar kididdiga a Najeriya na nuni da cewa matasa kashi 56 cikin ɗari ne a ƙasan basu da aikin yi, yayin da kashi tara ke da aiki ƙasa da ƙwarewarsu, inda masana kan harkokin zamantakewan al'umma ke ci gaba da danganta tashin-tashinan da ake samu a ƙasan da rashin aikin yi da ya zamo ruwan dare. Hakan ya sa gwamnatin tarayyar Najeriya kara fito da wani shiri a ƙarƙashin shirinta na Shofi wanda zai mai da hankali kan matasa da suka gama makarantar gaba da sakandare cewar jagoran shirin alhaji adamu yaro gombe matasa dubu talatin ne za su ci gajiyan shirin ga wani sabon albishir da ya taho game da batun gis din graduate intention scheme jiya muka kaddamar da shi a nan garin eh, maiduguri kuma ina tabbatar miki mu kofa a buɗe take graduate ko ɗari nawa ake suka je suka yi rijista online za a ɗauke su kuma za a sama musu abin yi sannan kuma mu zo wata a ƙare mu biya su dubu talatin talatin kai su koyi sana'a muke bukata mutane nawa a halin yanzu zamu iya cewa sun ci gajiyar wannan shirin na shofi a jihar gombe to mutum dubu uku ne ko guda ɗaya bai kauce ba allah ya taimake mu kuma duka sun samu kuma an bi dalla dalla an bi ka'idodi kuma an gamsu da yadda muka yi abin kuma abin koyi ne ma a jihar gombe ku duk abin da za a yi a shafi yawanci a nan za ka ga an zo an yi saboda bin ka'ida da muka yi da kuma iya aiki da kuma haɗa kan da muka yi da ainihin mu da iyayenmu sarakuna da kuma mai girma gwamnan jihar gombe da talakawanmu da kuma manyan ma'aikata duka abubuwa yana tafiya dalla-dalla ba wani matsala alhaji adamu yaro gombe wanda aka fi sani da ay kuma jagoran shirin shofi a jihar gombe to ko mai iyaye a najeriya ke cewa sunana alhaji aliyu masu alhamdulillah yunkurin da gwamnatin tarayya ta yi yana da kyau kuma bisa ga alamu mun ga su shugabannin ma wanda aka nada mana su a gombe state masu adalci ne domin mun ga takun rawarsu a wayannan yaran da aka ce za a ba su dubu talatin talatin yana da kyau amma kensa tun da an ce ha za a ba su training to training din nan da za a ba su a bawa kowa akan karatun da ya ce ya yi to alhamdulillahi mun gamsu dalilin da na ce mun gamsu don mun samu wayansu yara da aka ɗauke su na wancan karo sai dai an bar baya da ƙura abin da yasa na ce maki an bar baya da ƙura an kawo siyasa aka sa a cikin harka wayancan shugabannin ƙananan hukuma da suka tafi da wayannan suka zo sai aka kawo wata abu wai screening kuma za a sake an cire sunan yayan talakawa suka kawo nasu suka sa wanda ba daidai bane Allah ya ciyar da su kai kuma ka hana adalcin da muke nema kenan ana yi wancan bai san su ba ya ba su kai da ka zo kuma kace wai su din ba ƴaƴan kowa bane ka kore sunan su ka ɗauko ku kuka sa kana karban albashi a matsayin ka na chairman na local government duk abubuwa yana zuwa maka amma abin da za a ba mutum dubu goma kana kyashi ai ba daidai bane su shugaban nan tun da mun san su da adalci dukkan su ko dunotocin uku mun san su Allah ya kawo mana su su yi maza su duba mana wannan al'amarin wanda aka ɗauke su na farko ɗin nan su suka fara jin daɗin abun sannan ka zo ka yanke sunan su ka ba wani daban kuma ba ya adalci ba muna roƙon su su sa ido su gani malam musa aliyu masu kenan bincike dai na nuni da cewa matasa wanda su ne kashi hamsin na al'ummar najeriya na da kashi talatin da biyar ne cikin ɗimbin ayyukan da ke ƙasar sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya